ونبينا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله جاء من فارا كتاب الجهاد عند مكتكين fasali da yake mana bayani a cikin wato ainihin ganima cancantar kayan ganima na mutumin duk da ya sanadiyar kashe wani ko ya kashe wani a filin yaki Maza sallama ya ce ya halatta masa wannan kayan da ke jikin wannan mutumin da aka kashe to za mu ci gaba حدثنا يا ابن يا التميمي أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال تو أمو to na ƙasa da shi ne وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من الأدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال والد ma mana aka an tu'tiyahu salabahu qala istaksartuhu ya rasulullah qala idfa'ahu ilayhi famarra khalidun bi'awfin fajarra biridaihi thumma qala هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تؤته يا خالد لا تؤته يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي عبلا أو غنما فرعاها ثم تعين سقيها فأوردها حوضا فشرعت به فشربت صفوه وتكدرت كدره أو وتركت كدره فصفوه لكم وقدره عليهم wani hadisi daga abdurrahman dan jubairin shi kuma daga aufubun malikin aufubun malikin ya ce ƙatala rajulun min himyara rajulun min al’adui wani daga cikin sahabbai ya kashe wani daga cikin jama'ar banu himyaru daga cikin maƙiya. fa'ara da salabahu sai wannan sahabi da ya kashe wancan a makiyin addinin sai nufin ya kwashe kayan faɗansa da dokin nasa da duk abin da ya mallaka sai ya so ya kwashe shi Tun da dama an haɗe an faɗa wanda ya kashe ya a iya cancantar masa da wannan mm. to yanzu ya kashe shi sai yake ƙoƙarin ya ɗauke waɗannan kayan faɗa nasa Kwamana na Khalid bin Walidi sai asadullahi shine Khalid bin Walidin, mm. sai ce karkata ba kyale wannan kayan kar ka ɗauki ganimar kayan ka batta wa kana waliyan alaihim shi kuma khalidu shine kwamandan yakin a lokacin shine kwamandan yakin fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a malikin fa akhbarahu a malikin abin bai masa dadi ba da aka dawo madina sai ya gaya manzo Allah ka halatta mana ɗaukar kayan wanda aka kashe shi in mutum shi ya kashe shi a fagen yaki na kashe wane na zo zan ciri kayansa amma kwamanda ya ce kan na taɓa ya hana ni faƙala li khalidun sai anan sallama ya ce da khalidu ma mana aka an tuqiyahu salabahu kaga fiya hiyarin kenan za a yi balansin khalidu me ya hana ka ka bashi ya ɗauki kayan mutumin da ya kashe <coughs> in ba manta ba jiya ai mun karanta yadda aka yi a dagar badar da kashe abu jahil ko wanda suka yi alkawari za su kashe shi inda sun yi arba da shi kuma suka da shi suka kashe aka zo gaba manzo Allah ya ce kayan na wanda suka kashe shi ne da yake su biyu ne annabi ya zaɓi ma'az bin afra'a ya ce ya rike wannan kaya ko ko kuma ya zaɓi a ah, ma'az bin jamuhin sai ce ya rike wannan kaya mu'az bin afra'a kuma ka ce ya yi hakuri. haka ya faru to ɗabi'a ce sunna ce haka ake yi to yanzu gashi an fita yaƙi ba tare da annabi ba banu himyaru har ya kashe mutumin zai ɗauki kayan sai komanda ya ce karkata ba ka bar shi sai ya kawo ƙara gurin manzo Allah ana zuwa manzo sallama bai hau Khalid ya faɗa ba sai da ya kirawo Khalid Khalid me ya faru me ya hana ka bar shi ya cire kayan jikinsa قال سي خالد ya ce يا ya الله ai hana shi يا ya ɗauka saboda kada ganimar ta zamo kaɗan abinda aka samu ba yawa ni ko ina so ganimar ta zamo da yawa in an ce kowa ya ɗauka to musulunci ba zai rabauta da rago wani abu ba ai an fahimta kaga nan wata hikima ce a matsayin sa na shugaba sai ce to wannan dalilin ne yasa nace kai ya dauka yana na hana shi yawaita dukiyar ina so dukiyar ta yawa daga ganimar da za a samu sai ya zama kowa ya fi amfanuwa da ita qal sai manzo Allah ya ce idfa'ahu ilaihi Khalid ba shi abinsa ka ganin wani tunani ne Khalid ya mai kyau sai ce manzo Allah ya ce to bayan masa da abinsa ai na halatta ku bashi فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi an tashi daga majalisi manzo sallama ya tashi Khalidu ya tashi Auf bin Malikin ya tashi kawai sai manzo Allah sallama ya hangi Auf bin Malikin ya rike rigar Khalid bin Walid ya ce na tabbatar na cika alkawarin da na ce maka sai na faɗa wa annabi kuma sai ya kwatan min kayana ya bani abina ba na gaya maka za a yi haka ba kaga shi da ya karba ba zai iya ja da shi ba amma dai to zan kai ƙara kuma wanda zan kai ƙara na san ba zai cuce ni ba zai taimake ni saboda haka yanzu alkawarin da ni na cika ba gashi an kwatan min kayan nawa ba ai an fahimta fasami abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. wannan abin da maza Allah ya ji Abu bin Malikin ya gaya Khalidu sai ran annabi ya sosu sai ya ga bai ji daɗi ba me yasa ai kamar akwai nau'i na me raini ga shugabanci ai a matsayin sa na shugaba tunda ka yadda a can yanzu ka ka ƙara an kwatan maka bai kamata ka wata magana ba to wannan abin da maza Allah ya na cewa a mayan masa da abinsa aka mayar shine sai yake wa Khalidun kwakwara ka kamar nan gaba in aka bar abin shi Khalid ba shi da power dan an je ya ga wani abu da ya zama maslaha ya ce zai yi a cikin al'umma tun da gashi in yayi an zo kuma za a bi shi ane masa dariya sai ran annabi ya ɓaci faqal ran annabi na ɓaci take sai annabi ya ce la tu'tihi ya khalidu la tu'tihi ya khalidu haka kai aufu khalidu karka bashi khalidu karka bashi kyauta ta tashi an hal antum kuna li umarai ku yanzu haka za ku duk kaiwa shugabannin da na dora muku ku kwaye musu baya haka za ku dinga musu to karka ba shi kayan wannan na ƙara nuna maka yadda ake bin shugaba ko da kuskure shugaba ya yi to ba a zuwa a ce za a yi masa irin wannan tozarci. ba a yi masa wannan ba a hana in shugaba ya maka laifi ka kai karasa zuwa ga na gaba da shi ba amma ko ba ka zo kana yayatawa irin hukuncin da aka yi masa don zai bayi zuwa kaskancinsa ko wulakantarsa ko da yi masa ne a makaranta ai ba kai masa faɗa a gaban ɗalibai ba idan masu inspector suka zo ai su ne za su zo su zauna da shi a ofis ɗinsa amma ba gaban ɗalibai za a zo a yi masa ba malami idan ya kuskure a aji hedimasta ba zai zo gaban ɗalibai ya tozarta shi ba ya gama kaskanta shi mm. amma sai ya kira cikin ofis ɗinsa ya za yi kai kaza an gaya maka nan aka ake yi kai a karatun ka da kai haka za kai sai ya gyara masa sai malami to na kumbure kumbure ya shigo ajiye na ina na tuna nan gurin kaza ne ya gyara abin sa tsanake ba wanda ya ji amma idan ka tozarta shi a gaban ɗalibai to har abada ba za su samu albarkarsa ko ba za su ga darajarsa ba sannan ka sa shakku a zuciyarsu duk abin da zai yi kuskure zai yi domin ta yi ta yi fa yanzu wannan abin da yake in ya gama kuma a je a warware shi to kar ka bar shi da wannan kokonta kar sa mutane wannan kokonta ka bar shugaba a sa na shugaba kai masa nasiha ko kai masa bada Allah ya ce haka za ku dinga shugabanni na da na tura muku inna ma mathalukum wa mathaluhum ku nan yadda kuke da kwatankwacin waɗannan shugabannin ka masali rajulin istur iya ibra kamar mutum ne da yake kula da raƙumi au ganama ko dabbobi fara'aha ya kiyaye ta ya kula da kuyon nata in dabbobi ne ya kula da su in shanu ne ko raƙuma ya kula da su sun mata hayyana ha, sai lokacin shan ruwan ruwanta yayi fa'aura da ha haudan sai makiyayin ne wannan shugaban misali annabi ke bugawa sai kora wa'annan dabbobi gurin da za su sha ruwa fa shara'at fihi wata wa'annan tagoyin ko dabbobin sai suka afka cikin wannan rafin suna shan wannan ruwan sakuwa hu, suka sha tsarkakakken ruwa mai kyau wa tarakat hu. dabbobin suka ƙi shan gurbataccen ruwa Ba hu lakum daidaitacce da ɗaɗɗan ruwa mai kyau daga gare ku wa kadiruhu da mummunan ruwa alaihim yana wuyan waɗannan shugabannin da duk tafiyar da aka yi in shugaba ya ce a yi nan to kan wanda ya saba masa dan ya ce kakka ɗauka to kan ma a ƙara kawo ƙara daga yanzu in shugaba ya ce ga yadda za ku yi haka za ku tafi da shi yanzu mutum ya to da garken shanu an to za a tafi rafi a sharuwa dan Allah wata sanuwa ta ce ita ba ta sharuwa ba ce wani gurin dolan ta yi ne ya karkato da ita ta zo ta fada cikin wannan rafin ko ta sha ko ba ta sha ba amma dai sai ya kai ta to haka jagora yake in ya ɗauko jama'a kada ku bauɗe kuna bauɗewa to an samu matsala a cikin shugabanci duk jagorancin da aka samu fashal aka samu jayayya to wato karayar wannan ayarin ta zo da kun samu fashal a cikin abu to ayarin wannan ya karye sai girman abin sai ya rabe sai damar abin sai ta karye haka aka yi wa sayyidina al-husaini sanda ya je karbala mutane sai zo ce masa an aiko da mutum dubu goma mayaka an aiko da mutum dubu goma mayaka daga guri kaza suwa ne su kaza yanzu sun dawo sun haɗu da su yazida ya amiral muminina ba za mu saranda ba kuwa kaga an fara jefa mai shakku da razani a cikin zukata da dare yayi sai na Husaini tsakan dare ya tashi ya hau dukushin doki ya hau bayan dokin ko siddi Yace jama'a ku tattara aka tattara Yace duk wanda yake tsoron mutuwa duk wanda yake tunanin 'ya'yansa duk wanda yake tunanin matansa duk wanda yake tunanin dukiyarsa na halatta masa daren nan ya koma gida kafin gari ya waye na halatta masa ya ya bar wajen nan saboda shi mai raunin zuciya karya maka tafiya yake munafiki ko mai karyin zuciya ko marowaci karya ma gadon bayan tafiyar ka yake sai ya ce to na halatta muku wannan daren zuhu Jamala. ku riki wannan daren kamar raƙumi ku ɓace ku guri so da haka kar wani ya tsaya da ya san yana da wata bukata a baya ba na bukata ya tsaya sama da mutum dubu hudu da wani abu ya taho da su wallahi malam daga ya faɗi wannan magana karkace mai wannan gaba ɗaya an tarwatsa sai aka bashi da mutum da ba su haura mutum ɗari da wani abu ba wanda ko da an taho din nan wataƙila dubu wajen hudu nan da wani abu to ba za su taɓa yadda ya yi nasara ba saboda an razana su sun firgita munafukai sun shiga ciki an kai an tseguman muka ka sai ya halatta musu kai ku tafi sai ku aka bar shi daga shi sai iyalin gidan manzo Allah sai yan wasu tsirari wanda suka ce sun je sun gani tare da shi amma wajen dubu din da duk ya suka yi to kuma har yanzu irin wannan tana faruwa sai ga mutum yana tara mutane a gaba yana ta faɗan magana ana ta kabbara don yadda aka jinke shi sai a rasa wanda zai matso <laughs> sai a yi ana ganin kamar ma ya cika gari kamar duk gari nasa ne a wanda wanda aka ce ya kanan to ba wanda zai fito daga ɗakin matarsa <laughs> kowa yana gida an kyale ka kana cikin wannan shi yasa lisanaka sadaka in za ka yi nemi masoya na kwarai. tsantsa wanda za su tsaya da rani da dare da damuna wanda za su tsaya dare da rana zafi da sanyi ana nan kome to sai ka kai nasara amma yawan wudin nan aka yi to ƙarshen ta sai an karya ma tafiya to manzo Allah sai ce to na naɗa muku shugaba ka ƙara saba masa saba wa shugaba karyar yaƙi ce وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن مسلم حدثنا صفوان بن عامر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ابو بن مالك الاشجعي قال ابو بن مالك الاشجعي يتي حرثت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بناوه يتي na fita tare da waɗanda suka fita da zaidu bin harisa yaƙin mutata da aka yi madadi daga mutanen yaman ƙarin jama'a daga mutanen yaman suka zo suka haɗu da niyyar cewa saƙal hadis ya karanta hadisin zuwa ƙarshe gaira annahu ƙala fil hadisi sai dai ya faɗa a cikin wannan ruwayar hadisin ƙala aufun auf yace ce qultu ya khalidu na ya khalidu amma alimta anna rasulullah sallama alaihi wasallam salbi lil qatili waccan magana da ya gaya masa kenan yace khalidu na san ka san manzon Allah ya halatta kayan wanda aka kashe a gurin yaki ga wanda ya kashe shi na san ka san wannan magana me yasa zaka ka na ɗauka qal Khalid ya ce bala na sani walakin ni astaksartuhu sai dai ni yawan ganiman nake fata ga musulunci dan an ce dan abin kaɗan ne kowa ya ɗauki wanda sai ya zama ko musulunci bai bai mori komai ba shi yasa sai na bari a raba a ba manzo Allah a ba wa al'umma sai kuma abinda mu muka fi yakin sai a raba mana a gwanda wata falsafa ce da tunani nasa na duban maslaha haddasa na zuwa rubin harbin haddasa na umar bin yunus alhanafiyo haddasa na ikira mata bin ammarin haddasa ni bin salama haddasa ni ya bi salama ta bin al’akawai kan ya babana salama ta bin al’akawai ya zantar da ni ya ga zauna ma a rasulun hawa zina fabai na nani na tanabdau au na taba ha na a rasulun lalai is ja a ala jamalin ɗamara fa'ana hahu sun manta za ɗalakan min haƙi bihi faƙayya bihil jamara sun mata ƙaddama ya tagadda ma'al ƙauni waje ala yanzuru wa fina da abatun warƙatun fi zari wa ba duna mushatun izhar da yashtaddu fa ta zama hu? fa tulaka kaidahu thumma ana hu waqa ada alayhi fa atarahu fashtadda bihi aljamalu fattabahu rajulun ala naqatin warqa'a a wannan ruwaya a salamat bin akwai yace mun je Hawa hawazinu tare da manzon Allah wanda shake cewa yaqin hunainu din yaqin hunainu fa na nahanu na tabaha ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ga maka mun kwanta muna dan yin ririmi baccin walha kaji fa a wannan lokaci tare da manzon Allah iz jaa rajulun ala jamalin amar sai ga wani ya taho ya su kwano akan raƙuminsa jan raƙumi fa ya durƙusar da raƙumin ƙasa summan ta za ɗalakan min haƙi haƙibihi faƙayyada bihil jamala sai ya ciro me ake nufi da ɗalakan eh, wato sai ya ciro da baibayi igiya wadda ake ɗaure raƙumi sai ya ciro ta sai ya ɗaure wa wannan raƙumin ƙafa sun mataƙaddama ya tagadda ma'alƙaumi sai ya ƙaraso cikin sahabban manzala ya zauna muna cin abinci tare da shi yanzu an farka ana cin abincin safe shine gada abincin safiya Ya ce muka zauna muna cin abinci tare da shi ala yanzu sai wannan sahabi sai ya hadu yana duban mutane ɗaya ɗaya a cikin sabon manzala, yana kallon wannan yana duban wannan yana duban wannan wa fina wari wariqatun fi zahri a cikin akwai raunana akwai raunana wanda suke masu ɗan rauni a jikinsu da kuma yanayin zuciyar tasu wa ba'duna mushatun a cikin waɗanda muka zauna tare da manzo Allah muka fito ne akwai wanda ma da su suka tafi ba su da abin da za su hau da ƙafa muka tafi tare da su iz haraja yashtaddu sai ga wani ya taho ya zaburo a guje fata jamalahu fa da qaidahu wannan sahabi ya fita a guje ko wannan mutum da ya zo wajen mazalla sai ya je wajen wancan raƙumi nasa sai ya kwance da baibayin da ya masa sun ma'ana kahu sai ya durƙusar da shi waƙa aja ya zauna a kan raƙumin fa a hu sai ya jingur cikin raƙumin shi da bihil jamal sai wannan raƙumin ya motsa da shi shi ma ya fita da shi a guje fattabahu rajulun ala naqatin warƙa'a sai aka sami wani a cikin sahabbai shi ma ya hau tasa taguwar ya yi shi shi kuma yana kan taguwa wadda take mai roɗi-roɗi ƙa wannan duk labari ne har ce ta yanayin maukifin ake gaya maka gudanar hadisin ga abin da ake so a faɗa maka ƙala salamatu salamatu bin akwai sai ya ce wa kharajtu ashtaddu yo ni ma sai na naga zan bari abin ya wuce ni ba ni ma sai na fito a guje fakuntu inda warkin naƙati gudun da nake sai na zo na kamo raƙumin nasa ma na tsaya a cinya bayan raƙumin sun mataƙaddamtu da na ƙara giya a gudun da nake yi ni ba da ƙafa nake tafiya sai na wuce raƙumin nasa wannan sahabbai da imani suke wai me ya taso ake wannan gudun da ana yi saboda a kare alfarmar manzan Allah kada wani abu ya je ya taso ya taɓa manzan Allah sai ce gudun da ya wuce wannan raƙumin a gudu da ya zo dab da cinyar raƙumin ta baya da ya ga abin ya wuce sai ya ƙara giya sai ya wuce ya shiga gaban raƙumin ana mutane da ƙauna annabi suke rayuwar ce tasu suka yi ba da fansa da suka faɗa bi abi an tawa ummi din da suke faɗa fansar ka uwa da ubana ya rasulullahi to da gaske suke yi hatta kuntu inda warakil jamali har sai da naje a wajen gabar wannan raƙumin sun mace mataqaddamtu kai sai na wuce raƙumin wannan mutumin hatta akhastu bi hitamil jamali sai da na riƙe akalan wannan raƙumin tasa fa anakhtuhu naja naja na durkusar da shi falamma ku wata fil ardi da raƙumin ya ajje gwiwoyinsa a ƙasa ihtarabtu Saifi, fa darabtu rajuli ina ganin raƙumin ya yi ƙasa kawai na zara takobi na datse wannan mutumin don me zai firgita annabi Ana tare da manzo kawai karin kuma na guje sai na danna mar takobi kawai na datsa kansa ana dara nan take haɗo ƙasa summa jitu bil jamali aquduhu yaje kawai sai na ruko raƙumin nasa na taho da shi wajen manzan Allah alaihi rahaluhu wa silahuhu da kayan mutumin da raƙumin da abincinsa duk yana kan wannan raƙumin nasa ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasu mahu yace sai ko gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tawo da shi da sahabbai an biyo a gani wai me yake faruwa ne to ana fagen yaki an zauna ana hutawa kawai ko wannan ya zo ya tsira mana ido can ko goni ya fito a guje shi ma muga ya haura sa ya gudu a ba zai yi ba lalle akwai wani abu da aka shirya to ko ba za mu bari ba mu yan gaba gaba ne na ma'aikin Allah eh, ba za mu taɓa bari a yi haka ba ya ce sai ga manzo Allah da jama'a sun biyo bayana faƙan annabi yana gani na sai ya ce man qatala rajula qalu ibn al-akwa'i qala lahu salabahu ajma'a manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe mutum a bagen yaƙi sai sahabban manzo Allah suka ce da kayan da abin da ya mallaka din nasa ne kamar mazala ne bayar sai suka amsa waccan maganar da ya faɗa wanda ya kashe wani a gurin yaƙi to ya mallake wannan kayan nasa da abin da mutumin ya mallaka sai manzo Allah ya ga ya jawo raƙumin shi ba da niyyar wai ya mallaki abin ba ma a'a ya gaya wa annabi fa ya cika da wannan mutumin kawai sai manzo Allah ya ce to wanda ya kashe mutum a wajen yaƙi sahabbai suka ce to duk abin da yake na wannan mutumin nasa ne haka aka yi wa Salamatu bin Akwai ashe kenan a gurin yaƙi idan shugaba ko jagora ya ga ya faɗi irin hakan zai ƙarfafa wa musulmai da suke tare da shi gwiwa to ba laifi ya faɗi haka cewa duk wanda ya kashe wani a gurin yaƙin nan don ɗaukaka addinin Allah to duk abin da ya mallaka wannan mutumin na wannan shi wanda ya kashe shi ne kaga yayin mutum zai ƙara samun mai ƙarfin gwiwa kamar wata ja'iza ce wata kyauta ce ake sawa babu tanfili wa musulmi na bil asara babun yin kyauta kyauta a fagen yaƙi da kuma fansar musulmai da waɗansu fursunonin yaƙin shugaba wanda ya ja ragama aka je yaƙi idan aka yi galaba shugaban musulmai aka yi galaba aka samu ganima to yana da dama ya ɗauka ya kyauta da abin da ya ga dama a cikin wannan kayan yaƙi sannan a cikin ganimar da aka samu in akwai musulmai da suke a wani garin a hannun kafirai to waɗannan kafiran da aka kama a yi musaya fursunoni da su musulunci ya koyar da wannan ko za ga har yanzu a yaƙin duniya ana yi sai a ce mu ku sakan mana namu mu ma za mu me za mu sakan muku naku saboda namu ku kai su ƙasa kaza kuma naku za mu ajiye a ƙasa kaza da kan wayannan sun ajiye wayannan ya tabbata wani ma sun ajiye shikenan sai a sake su wayannan sai a kawo su wayannan sai a kawo su an yi musayar fursunoni to musulunci ya tsara mana haka to wannan strategy har yanzu a duniyance ana yi amma kuma ba a yadda an karɓi musuluncin ba tuminuna bi ba'dil kitabi wa takuruna bi Adil. an yarda da wani abun na musulunci an yarda ma ba fita sai an yi wannan amma sauran tsare-tsare na addini to ba a yarda da shi ba kuma حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا إكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي قال سلمة بن الأكوي الله قال دا غري شكي تشوا حدثني أبي وتبابانا شيني أكوى دين يا زنتدني قال يتي غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رس أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فأرسنا ثم شن الجارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبا وانظر الى عنق من الناس فيهم الزراري فاشيت ان يسبقوني الى الجمل فرميت بسام بينهم وبين الجمل فلما راوا السام وقفوا فجئت بهم اسوقهم وفيهم امراه من بني فزاره عليها قشع من قدم قال القشع النقع ما ها ابنة لها من أحسن العربي فصوتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فلت فنقلني أبو بكر ابنتها فنقلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها صوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة hablil mar'ata wa qultu ya rasulullahi wallahi laqad a'jabatni wa ma kashaftu laha thawban thumma laqiyani rasul sallama min al-bari fi suqi fa qala li ya salamatu hablil hablil mar'ata lillahi abuka fa qultu hiya laka ya rasulullahi فوالله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه فقد بها ناسا من المسلمين كانوا اسيروا بمكه كاجي دليلي wannan hadisin yana daga hadisin da mustashrikin wato turawa da suka bazamo duniya don yadda za su lalata addinin musulunci suke ɗauka suke suka da aibu suke turawa zuwa ga sayyidina rasulullahi sai su yanke ƙarshen hadisan sai su bar iya kusa da ƙarshen inda nan ne mahallin babun shugaban musulun ya kawo gaba ɗaya ruwayan ne da abin da ya faru don ya warkar da wannan dattin da farfa gandar da suka ɗura ta a cikin zukatan makiya addini da kuma waɗanda suke wato an yi musu washin break an wanke kwakwalwarsu suna ganin addinin musulunci kamar ya zo da wata takura ko wani sarrai har ma suna ganin annabi sallama yana da wasu abubuwa wanda suke wal billahi ba haka ya kamata ya zama ba wal billah to yana daga cikin irin wayannan hadisan da ake ɗaukowa sai a gutsire me ya faru a hadisin salamatu bin akoyin yake cewa ga zauna fazarata mun je yakin fazara wa alaina abubakar tare da ayar da rundunar sai na abubakar as-siddiq yana ciki Lallatin da muka fara baka ga inda aka shugabantar da abubakar a wajen yaƙi ba sai a wannan gaba sai na abubakar yana cikin wannan tawaga ma kana na wa bainal ma'i sa'atan da muka rage saura awa guda ko sa'a guda mu kai ga ruwan banu fazarata saura sa'a guda mu cimma wajen marana abubakarin fa'ar rasna sai na bakar ce to mu je mu kwanta mu huta shine a taris baccin da ake yi wato ainihin don hutawa kamar bayan wato azahar zuwa lokacin la'asa shine taris akwai gafuwa wanda ake yi bayan rana ta hudo alfijir ya keto rana ta hudo kafin ta miƙe a sama Ɗan minti goma sha biyar din nan yana da suna sunansa gafuwa to akwai wanda ake daga sha biyar rana akwai wanda ake yi bayan azhar akwai ga bacci kansa a larabci yana da sunaye da yawa to tahris shine a kwanta bayan an yi azhar sai a ɗan kwanta kafin la'asar to da muka kusa cimma gurin sai Abubakar sai ce to mu zauna mu huta kowa ya bacci karfinsa ya dawo a samu nishaɗi. banda imani mutum da yake tunkarar mutuwa ina shi ina hutawa ina shi ina bacci amma yana daga cikin sunnar manzan Allah duk azhar bayan azhar din duniya manzan Allah sai ya kwanta ya huta yace yana ba da ƙarfi a jiki kuma yana ba wa mutum dama tsayuwar dare shi kuma baccin la'asar yana haifar da cuta ibn eh, eh, eh, ibn sirin shi kuma cewa ma yana haifar da ciwon hauka in mutum yana bacci bayan la'asar ka san da kwanta bayan la'asar ka tashi zaka duk ka ya mutu amma kwanta bayan azhar kafin la'asar ka samu ƙarfi da nishaɗi in ka kwanta saboda bacci ne wanda yake na sunna kuma yana ƙara lafiya sai na bakar ce to mu kwanta kowa ya huta a samu ƙarfi a jiki saboda ka do Allah inna li nafsika alayka haqqan ba daidai bane mutum ya dinga wahalar da kansa baya ba kansa hutu ba daidai bane a rika samun lokacin da za a huta a rika samun lokacin da za a yi ibada dan ka samu karfin ibadar taka amma ka je ka wuna a kasuwa dare ya yi ko ka ka kwanta ka kasa tashi ma kai na bulbuli ko kai shafa'i da wuturi ko ka tashi da asuba to me amfanin kasuwar da ka je ai ba ta rana ba kar ka zama bawan cikin ka zama bawan Allah Abdullahi kenan yace sai sana bakar yace mu kwanta mu huta shine ammarahu alaina manzo Allah sallama ne shugabantar da sayyidina Abubakar akan mu yace ya jagoranci wannan yakin sun mashannal garat da aka farka kowa ya ɗauko ƙarfi aka samu nutsuwa sai na bakar ce to mu kai musu hari fawara dalma'a muna zuwa wajen ruwan sai na bakar ce mu ƙetare ruwan ruwan ya zama mu muka mallaka ba su ba so dan an kawo hari yanzu muna bakin ruwa sai mu tsaya mu hana su shan ruwa in muka kulle muka hana su shan ruwa za mu galabaitar da su hmm. amma idan su da suke amfani da ruwansu to mu ba za su ban mun sha ruwan ba ko mu ne matafiya sai ce to mu kai hari aka kai har zuwa bakin wannan ruwa faqatala man qatala aka kashe wanda aka kashe a cikin su wasa ba aka kama fursunoni na waɗanda Allah ya kaddara za a kama su a matsayin fursunonin yaƙi wa ila unuqin minan nasi salamata bin akoyin yace ina ta hangawa ina daga kaina ina daga kaina saman yayin mutane fihim zarari ya ce akwai yara akwai ‘ya'yaye ‘yan saffa-saffan ‘ya'ya wanda aka wanda banu wato ainihin fazarata suka fito da su fahashitu an uni ilal jabal naga sun ɗauka za su gudu daga inda muke yara ‘yan matasa haka da matansu da yara sai ce sai na ji tsoron in na kyale su za su je wancan wancan dutsen in suka haura dutsen cikin unguwarsu za su shiga kuma sun gudu kenan sun sha Ya yace faramaitu tubi sahamin hunwa wa na jabali ce sai na ɗauki kibiyata na seta na harba ta gabansu tana zuwa gaba sai ta cake tana cakewa sun san an me an biyo su a baya sai suka tsaya cirko cirko sun ɗauka wani ayar rundina ne ya taho musu sai suka tsaya a wannan gurin mara au sama waƙafu suna ganin mashina na ya dira sai suka tsaya faji'tu bihim asuquhum yace sai na je na kewaye su na ce to to kuma ina kan doki ina kada su sun zama bayi sun zama bayi yace sai na kaɗo su wa fihim imra'atun min bani fazarata yace a cikin jama'ar da na koro akwai wata mace daga cikin banu fazara alaiha kash'un min adami tana rataye da salka ta fata wadda aka yi ta da fatar saniya haka ko fatar irin dabba kamar saniya shine nida'u maha ibnatul laha min ahsanil arabi nan kuma ta rike wata yarinyarta kyakkyawa yarinyar ta daga mafi kyawawan ƴaƴan larabawa kazan nama laraba suna da kyau to a nan kuma sai kara ƙara maka min ahsanil arabi daga mafi kyawun ƴaƴan larabawa ita wannan 'yar tata fasuqtuhum yace sai na koro su hatta a taitu bihim ababakar sai da na kawo su wurin jagoran yaƙin sai dina abubakar fana falani abubakarin ibnataha idan na kawo ban nuna ina da sha'awar komai ba ban nuna ga abin da nake so ba shi sai na abubakar sai ya ce wannan kyakkyawar yarinyar ya bani ita in ɗauke ta a matsayin baiwa ya ban mun ita kaga shine dama babu tanfili shugaba kafin a zo a yi rabo a matsayinsa na jagora yana da dama ya ɗauki wani abu a cikin kayan da aka yi ganima ya bayar kyauta sai na bakar sai ya ɗauko wannan yarinyar sai ya bani ita an fahimci zancen ya ce faɗaɗin nal madinata sai muka taho madina wa ma ka shaftu laha tsauba ƙarshe kenan yace ce wallahi ban buɗe mata mayafin da ke jikinta ba kinaya da ko taɓa ta ba ma ya san mafi kyawun mace ce ya ce wallahi ko taɓa mata jiki ban ba ka gani bai wasa ce yana da dama ya ya sadaka da ita yana da dama duk abin da zai yi a matsayin matarsa ta halatta gare shi ta zama baiwa a gare shi falaki ya ne rasulullahi sallama fi soge bayan an je sai muka haɗu da manzo Allah kuma a kasuwa sunan manzo Allah yana shiga kasuwa yana yin ciniki na iyalinsa ya so abin da yake bukata kuma ya dawo gida faɗa sai annabi ya ce da ni ya salamata hablul mar'ata salamati ka bani matan nan ina santa ba ni wannan mata ina santa ka ji mahallin ko bara ka ji qultu ya rasulullahi laqad a'jabatni wa ma kashaftu laha sawba salama ta ce ya rasulullahi wallahi tana burge ni kuma ko taɓa jikinta ban yi ba ina son ta ya rasulullahi an fahimta sun malakiya sai maza Allah ya kyale shi sun malakiya ni rasul sallama minar gabi fi suki Maza Allah ya tafi wa gari sai muka ƙara haɗuwa da manzan Allah a kasuwa faƙalali sai annabi ya ƙara cewa da ni ya salamatu hablul mar'ata salamatu ka bani matan nan ka bani wannan matar salamatu lillahi abuka kai mamakin sanin ilimin da Allah ya ba babanka mamakin darajar babanka ya salamatu ka bani matan nan fa'ultu salamatu ya ce sai na ce hiya laka ya rasulullahi to na ban maka ya rasulullahi wa ma ka laha tauba amma wallahi ban taɓa mata jiki ba an fahimta iyanan suke tsayawa shine suke faɗa annabi sallama wai kamar ya kwacewa wani daga cikin sahabbansa wata mace saboda shi suna faɗa mutum ne mai yawan san mataye da kuma ƙwace har na mataye ma to sai suke kawo wannan hadisi sai su tsaya a nan gurin kuma sai su ce muslim ya rawaita hadisa duwanda aka tsaya a nan gurin duka Allah subhanahu wata'ala in mutum Allah bai haska masa da shirya ba kuma bai kyankyasu da san annaba a zuciyarsa ba bai san martabar manzon Allah ba sai ya yadda da wannan farfa farfaganda da suka faɗa sai ya auna a ce kuma babu wanda ya auri mata yi kamarsa ya hana al'ummarsa su aura ya ce hudu za su tsaya, shi kuma ya auri sha ɗaya ya yi wa fati da ya tara sai shi amma duk da haka ga waɗansu da ya kwata waliyazu billahi to waɗanda ba su da zurfin ilimi ba su raɓi malamai ba sai a jefa musu wannan cewa akwai wani ɗan ƙaiƙayi haka a tare da su waliyazu billahi to yana daga wannan abin da suke yaɓawa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko fonogami da suke faɗa eh yawan auratayya da manzo Allah yake yi da wai suna sukar manzala sallama da wannan ai an fahimci magana to wannan shirkin suke yi mana farfaganda a addinance to idan da ilimi sai a ba su amsa kuma sai a ba su amsa ta ilimi in sun ce manzo ya auri mataye guda goma sha ɗaya saboda yawan auratayya annabi Suleimanu annabi Suleimanu ya auri mace guda ɗari a lokaci guda ya rantse wa Allah ma zai sadu da mace ɗari me yasa ba a fito da wannan magana ko ba a bane ba cin alkurani ma Allah ya bamu labari ba zan zo muku zan je in kewaye mata na kuma zan zo kowace sai ta yi ciki da ni sai ta samu ɗa wanda zai taimaka wa addinin Allah kawai bai ce in sha Allahu ba mun karanta wannan kowa a shafa ma a bara amma daga baya me ya faru sai ɗaya ce ta yi ciki ko duk sai da ya bi su a daren guda ɗarin amma ɗaya ce ta yi ciki idan wanda tashi za ta haifi mai sai ta haifi mai shukin raje sai ta haifi rabin mutum ba cikakken mutum ba sai aka gaya masa ai kasantuwar me baka ce sha Allahu ba to wani yana ba da wannan amsar sai suka shuru ba su ƙara yin magana a wannan babun ba kaga ilimi shi yake tafi da lamari shi yake yin aiki to abinda manzala yayi da aka yi wannan fa ba asa biha rasul sallama ila ahli makkata wannan matar da annabi ya ce yana so ba ya karba dan biyan bukatarsa ba ba ya karba dan cewa shi shahwani bane yadda suke faɗa wal yazu billah ba ya faɗa dan ba ya karbe ta dan haka bane ya karbe ta ne sai ya aika ta ga mutanen makka Fa fa da biha na san ilal musulmina sai ya fanshe ta ita wannan matar ya fansi musulmai da yawa a maimakonta saboda 'yar gata ce tana da daraja da matsayi a wurin mutanenta za mu ba ku ita ku ba mu musulmi guda kaza a maimakonta shi yasa manzalla ya matsa a bayar dan samu wannan darajar shine yayi wannan abun darajar abun yake so ya kwadaitar ya nuna me kwaye ce salamatu ga abin da za yana faɗa salamatu a guje zai ne zai bada to amma sai yake so ya karɓa dan rai a matsayin salamatu yana ƙaunar annabi da gaske kuma ya aminta da manzo ya bayar sai manzo ce to dama ga abin da za a yi da ita sai ya tura ta aka tura to ga ta amma ku ba mu musulmi kaza mu zaman musulmin a yanci ya fi yancin ita wannan matar ko kuma bautar da take mana anan ka ji dalilin karɓarta da manzo Allah yi ba dan ya aura ba ba dan ya bukata ta ainihin sha'awaniya da ita ba da Allah magana ba tautowa? ba sai ya ce me kanu asiru bi makkata usiru sai ya zama to wayannan mutanen an yi fursunoni da su a maka sai annabi ya ce to gata mu ko ku bamu namu zace eh, a bamu yarmu a bamu yarmu sai aka bayar ka san yan shugaba yanzu ta fi yan talaka ɗari yan talaka ɗari yanzu kama wannan da ake yi ‘ya'yan talakawa da ake kama da za a kama ‘yar guda ɗaya da tuna ne da tunan daina tuni ‘yan wanda ya isa guda ɗaya aka riƙe to ɗarin mata dalilin ta za su fito amma an kama ɗari ‘ya'yan talakawa ne a kyale su ku yi ta addu'a Allah zai sa a su amma yan mai da iko to yanzu nan sai a bada ita a rai ɗari sai a bada ita a fansa to ita ma wannan irin wannan yar gatanci sai wanzu Allah ya fanshi musulmai a maimakon ta so da aka wannan raddi ne da abin da suke faɗa annabin mu ba haka yake ba sai eh, annabin mu ba haka yake ba ga dalilin da ma'aiki yayi wannan abu Allah ba mu albarka annabi hmm, shi yasa mutum in yi boko zalla halaka zai dole sai yayi addini sai yayi ilimin addinin musulunci wanda suke sun dabu kasashen turai sun ilimin boko ko za su je su irin karanta islamic studies a can to irin su ne in sun je ake ba su irin waɗannan gabowa sai ake kar ku zurfafa akan addini kar ku tsananta dan in kun tsananta bincike za ku gano wani abu mara kyau ko mara daidai a tare da kaza da kaza sai ga suna yin abun baya baya ba a ɗauki abin da zafi ba a to mu ka sai mun kai mun nitsa a kogin manzan Allah dan shiriya zani in mun shiga daga inda kake kusatar annabi daga nan kake ƙara shiriya da shi daga nan kuma kake ƙara jinsa a zuciyarka kake ƙara ƙaunarsa amma kana baya baya to za ka fahimci komai ba babu hukumul fai babu hukuncin ganima babu hukuncin ganima Haddasa na Ahmad bin hambalin. ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمار بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية أست الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله Sun mahiya na ko. wannan hadisi yana daga abinda Hammamu bin Munabbayin ya karba daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi an Rasulullahi sallama ya karɓa shi kuma Abu Huraira daga manzan Allah kara a hadisa ya ambaci hadisai masu yawa ha daga waɗannan hadisan wa qala sai Abu Huraira ta yace qala Rasulullahi sallama annabi sallallahu ya ce ayyuma ƙaryatin ataitumuwa duk wata alƙarya da kuka je don ɗaukaka addinin Allah cikinta wa tumfiya fiya kuka tsaya a cikin wannan alƙarya kuka zauna fasaha mukun fiya rabonku yana cikinta in kun je kun tarar da su ba tare da yaƙi ba sun karɓi addinin musulunci to ba wani maganar ku ce za ku yi karɓe musu kayansu ku gaya musu su ba da zakka abinda Allah ya hore musu kuma abinda aka karɓa na zakkar a mai da shi zuwa ga talakawansu an fahimta a mai da shi ga talakawansu wa ayyuma qaryatin asatillaha wa rasulahu fa inna khumsaha lillahi wa li rasulihi summa hiya lakum amma duk alƙaryar da kuka shiga ta ƙarfi da yaji ta saba wa Allah kuka kai hari har kuka yaƙi da mutanen garin to ku sani duk abin da aka samu a garin fa inna lillahi khumsuhu wa lirrasul 1 over 5 na Allah da manzansa ne sun hiya lakum sannan kuma a raba muku abin da ya rage amma an ku shige ta sulhan aka shiga to ba maganar a ce za a yi wani khumusi ku kyale su ku dora musu zakka ku wajabta musu kuma in an karba a junan su za su raba in sun ba ku abin da suka ba ku na kyautatawa ba laifi ku a iya karba حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان آه سفيان عن امر عن الزهري عن مالك بن عوس عن عمر قال كانت اموال بني النذير مما افاء الله على رسوله مما لم يجب عليه المسلمون بخير ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة الله أكبر تكاد عند وركة تزوى من زال الله صلى الله عليه وسلم سورة شكرا بيا بالدنيا أما ترى يبتعكي أن يتعتكين كاكانا كايتك كما يايدن يكويا wannan kuma yayi danya sunnan wa mutane shi yasa ma hakan ta tabbata me ya faru ibn shafi zuhuri ya ce malik ibn ausin ya ga ya karɓa daga sayyidina umar sayyidina umar dan haɗabi ya ce kanat amwal banin nadiri dukiyar mutanen banin nadiri ta kasance min ma afa Allahu ala rasulihi yana daga abinda Allah ya wa manzan Allah kyautarta banin nadiri duk abinda da aka samu a banin nadiri Allah ya ce to naka ne kawai an ban maka ya rasulullahi mimma lam yajbi alaihi almuslimuna bi khairin wala rikabin musulmai ba yaƙi da dawaki ko da makamai ko da wani abu a wannan banin nadiri ba ba su ba ba ba fa kanat lin nabi sallallahu khassatan sai ya zamanto gaba ɗaya duke banin nadiri ta manzon Allah ce gaba ɗaya ita kadai Allah ya keɓance ce wannan abarwa annabi wayannan gonakin fakana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatin sai zama duk abin da aka noma a banin nadiri in ya kawo sai ce ya ajiye dan abincin gida tsawon shekara guda a tanadi abin da za a ci shekara guda wannan ne ya nuna cewa ba laifi ba ne mutum ya mallaki abin da zai ci a gidansa shekara guda don annabi ya sunnanta kada ka ce saboda gudun duniya da tsoron Allah ba za ka ajiye abincin da iyalinka za su ci ba kuma kana da ikon da za ka ajiye saboda da gudun kada kai talauci ko kuma gudun a ce kayan albazaranci ko a'a ya halatta ka ajiye abincin da za ka ci shekara guda ya halatta amma kai ya haura shekara aƙalla ya zama kana da abincin da za ka ci shekara guda da kai da iyalinka babu laifi a wannan kaga da iyayenmu da ake da rumbu a da ai da an yi noman ma rumbun ake sawa da za a yi sai a buɗe a ɗebo a sassake a gyara sai a kai inji a niƙa sai a zo a ci shi kenan haka haka mutum zai ta yi inda su to da a gidanku ɗakin hatsi muke cewa muna yara ko za ga dole gida mai gida zai ƙoƙari ya da abincinsa amma ban san yanzu ko manyan ma'aikatan nan su suna da zato ma a gidansu sai dai a yi su da ko ɗan abin da zai ɗan goɗin nan shi kansa dama ba ma shi da tunanin ya ajiye abincin shekara so da ya san zai wahala ba kowa ba in ba a dawanau mutum yake bai shi zai dinga shigo da buhu buhu gida <laughs> sai wanda yake dawanau ko eh, eh, eh. eh sai aka ce an ba manzo sallama shi kuma zalla sai yake ajiye ta tsawon shekara abinda aka noma sai ce to a kawo gida ajiye abinda za a ci shekara guda wa ma baqiya yaj'aluhu fil qura'i was silahi abinda ya haura daga abincin shekara annabi zai ce je a kayan fada da makamai dan a taimaki addinin musulunci yanzu dai maganar yunwar abinci ta ƙare a gidan ma'aikin Allah ana da abin da za a ci wanda kwa da an faɗa sai ya jinjirin wata uku babu wata uku ya fito amma ba a samu an dafa abinci ba dabino ta ce illal ni sai dabino da ruwa muke sha shikenan haka ake rayuwa a gidan ma'aikin Allah sai a shekara biyu da ta zo za a ƙare shekara ta takwas a lokacin aka yi manzo Allah wannan sai manzo Allah ya karba shikenan sai ajiyewa abin da zai ce kara daya da shekara ta biyu bayan wafatin manzo Allah sai na Abubakar ya karba shi ma haka yayi musu shekaru biyu da wani abu da sai na Abubakar yayi sai na Umar da yazo haka yayi aka dinga ajjewa matan manzon Allah wannan abin da ya samu baitul mali na banun Naziri. to daga baya kuma fa sai aka fara yin magana sai aka fara yin magana sai sa ido ya fara shigowa wayanda suke baki sun fara shigo addinin musulunci ya za a dinga iyalin annabi haka ya za a dinga yin kaza ya za a ta yin kaza me suke zuwa me ina suke abubuwa dai marasa daɗi malam kai karatu za ka gane cewa duk wani abu yanzu da ake fa mai sauƙi ne abinda da aka yi da shi ne aka yi kafircin na tsantsa shi ne kuma aka yi munafuncin na tsantsa shi ne aka yi ganin ido na tsantsa uddatan fi sabilillah yace ana siya a ajiye dan taimakawa addinin Allah ana ɗaukakawa a kai Dan taimakon addinin Allah da su ake siya amma in ya haura shekara to baya ajewa iya na shekara kawai ragowa kuma da abin da aka samu sai a sai kayan fada da dawakai a taimakawa bayan Allah Allah tabaraka ta'ala ya hore mana Allah ubangiji ya sare mana kai lokacin yayi ko eh, lokacin yayi ba sai mun taba madihin ba saboda yanayin lokaci ya akwai wasu maulidai kuma a nesa kashi ina mara kuma duk <laughs> ana ta jin nauyi sai mu samu muje Allah ya sa mana albarka Allah ya ƙara mana ƙaunar annabi Allah ya ƙara mana ganin girman sayyidina rasulullahi Allah ya karɓi hidiman mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Khatim al-Mas wa nasir al-Hakim al-Haq وهادي أسألك المستقيم وهادي قدري وانتهي عزمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين